يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم الأربعاء ishirin da shida ga watan Ramadan hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin daidai da sha shida ga tara shekara dubu biyu da tara za mu fassara aya da zuwa talatin da hudu na suratu Ali إن الله اصطفى آدم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم على العالمين الله مجيد إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين للي لأن يا ذاتي الذي آدم ya zaɓi annabi nuhu ya zaɓi iyalan annabi ibrahim da iyalan imrana allah ya fifita su akan talikai yace zurriyatan ba'dha ba'dha والله سميع عليم ذرية بعضها من بعض ذرية وتتاش تتهتو دقتاش والله سميع عليم الله يجيني وسلي waɗannan ayoyi suna tabbatar mana Allah madaukaki ya fifita gidaje guda hudu din nan idan aka ce alu hum man yaqulu ilayhim al-insan ay yarji'u ilayhim aw yarji'una ilayhi bi nasabin aw i'tiqadin aw tabi'iyya Allah ya fifita annabi Adam ya fifita annabi Nuhu ya fifita annabi Ibrahim da kuma imrana waɗannan gidaje guda hudu Allah madaukaki ya zabe su ya bibita su akan kai. abu hayyan a cikin tafsirin ta al-baharul muhit yana cikin malaman tafsiri na sunna Allah ya masa rahama mujallad da shafi na 434 zakara al mustafina alladhina yajibu ittiba'uhum Allah ya ambaci mutane guda hudu gidaje hudu waɗanda ya zaɓa. waɗannan gidaje guda hudu wajibi ne musulmi ya je su a kowane zamani saboda su ne Allah ya bibita a kan dukkan halitta ta dan adam gidan annabi adam annabi nuhu annabi ibrahim sannan imran fa bada a awwalan bi awwalihim aka fara da na farko wujudan wa asluhum wanda aka fara samar da shi cikin halittar dan adam kuma asali shine annabi adam alaihi salam wa salla bi nuhu alaihi salam sannan aka biyo baya da annabi nuhu waɗannan mutane guda biyu annabi adam da annabi nuhu su ne iyayen duniya annabi adam shine mutum na farko annabi nuhu iz huwa adamul asghar malamai suna kiran shi karamin annabi adam eh, domin bayan an yi ruwan tufana ai babu wani dan adam da ya saura a duniya ce ya fito ne daga karkashin annabi nuhu laisa ahadun ala wajhi al-ardi illa min nafsihi duk duniya bayan ruwan tufana a zamanin annabi nuhu babu sauran ɗan adam da ke da rai babu wanda Allah ya kyale shi a bayan ƙasa in ba annabi nuhu ba sai kuma ƴaƴansa shi yasa ake kiransa adamul asgar karamin adam yadda ake daukar annabi adam shine uba na dan adam na farko to uba na biyu kuma shi annabi nuhu kuma ata salikan da ibrahim bi ali ibrahim na uku sai aka kawo iyalan annabi ibrahim fandaraja fihim rasulullah idan aka ce iyalan annabi ibrahim manzon Allah ya shiga cikin su saboda annabi Muhammad yana cikin jikokin annabi Ismail annabi Ismail ko ɗa ne ga annabi Ibrahim alaihi salam al-ma'mur bi tibaihi wa ta'atihi Allah ya fifita gidan annabi Ibrahim karkashin annabi Ibrahim aka samu annabi Muhammad wanda aka yi umarni a yi biyayya gare shi a yi masa da'a wa Musa alaihi salam annabi Musa yana ƙarƙashin zuriyar annabi Ibrahim alaihi salam sun ثم أتى راجعا بآل إمران sannan sai aka kawo gidan Imran su ma Allah ya fifita su akan talikai fan daraja fi alihi Maryama wa Isa alaihi salam wane ne Imrana an samu muhawara tsakanin malaman tarihi da malaman tafsiri maganar da ta fi inganta ya ce abu hayyar ita ce baban maryam ne ya kuma annabi isa a da wasallam Allah ya fifita su kan talibai domin a gidansa Allah ya fitar da annabi isa Wannan nasa adi ali da li yahudi lafi an kawo gidan annabi ibrahim Allah madaukaki ya fifita shi sannan aka kawo gidan imrana saboda annabi ibrahim shine kaka ga musulmai bi ma'ana larabawa kuma shine kaka ga yahudawa kaga Allah ya ɗaukaka gidan annabi ibrahim wa ala ali imran li khususiyati nasara bihi da Allah ya ambaci gidan ali imran saboda kiristoci suna danganta kansu ne ga gidan eh, ali imran wanda shine mahaifin maryam ya kamar annabi isa alaihi salam waɗannan duk duniya babu ɗan adam da ke ƙoƙarin ya jingina kansa da wani ɗan adam cikin magabata da ya saba ma waɗannan gidaje da Allah ya ambata a suratu Ali Imran annabi Adam annabi Nuhu ala Ibrahim ala Imran sannan su ne gidaje waɗanda suka samu ɗaukaka akan sauran mutane wa zakara Allah madaukaki ya kawo sunayensu wa ja'ala haula istaqwa Allah ya tabbatar da cewa waɗannan su ne ya zaba ya fifita su to baki ɗaya malaman tafsiri suna cewa zaɓin da Allah ya ma waɗannan gidaje inna ma huwa nubuwa an zaɓe su ne saboda an sanya annabci a cikin su da Allah ya ce inna Allah haffafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Ibrahim ala alamin Allah ya zaɓi annabi Adam annabi Nuhu gidan annabi Ibrahim da gidan Imrana wanda zabi yake ne ana rubin Allah maɗaukaki ya saka annabcin kaf a tsakaninsu babu wani annabin da ya fito ƙarƙashin wasu gidaje saɓanin waɗannan guda hudu duba annabi Ibrahim a suratul Baqara a tabbatar mana wannan zabi aya ta 130 yace wa man yargabu an millati Ibrahim wa rabu an millati Ibrahim illa man safira nafsahu ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين كما yadda Allah ya faɗa a suratu Ali Imran ذات الذي إبراهيم annabi Ibrahim سورة nan ومن يرغب أن ملة إبراهيم واكي كامل يبي تفركي النبي إبراهيم إلا من سفيها نفسه إن بعد يوم da ya yi ما ba wanda ya jahilci maransa babu wanda ke kyamar tafarkin annabi Ibrahim wa laqad na fi dunya haqiqa mun zabe shi a nan duniya Allah ya ce ya zabi annabi Ibrahim shine a suratu ali imran yace inna Allah haffafa adama wa nuhan wa ala ibrahim Allah ya zabi annabi Ibrahim a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a lahira lalle yana cikin mutanen kwarai annabi Musa da ƙarƙashin iyalin annabi Ibrahim a suratul a'raf lokacin da Allah ke magana da shi kafin a bashi littafin a taura اصطفيتك على الناس قال يا موسى inni اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. النبي موسى هنا تجيكوتي النبي ابراهيم عليهم السلام. يعني الله ya ce ya zaɓi annabi Ibrahim Yayan annabi Ibrahim an samu annabi Musa shi ya a suratu ala imran ba a ce an zafi annabi Ibrahim kaɗai ba wa ala Ibrahim Allah ya ce ya zafi iyalin annabi Ibrahim don ba shi kaɗai aka zaɓa ba da shi da kuma wasu zuriyarsa kaga lokacin da Allah zai ba annabi Musa littafin a taura sai ya ce masa ya Musa inni tsafaituka ala na zaɓe ka akan mutane bi risalati ga sakonni na wa bi kalami sannan na zabe ka ka iya magana da ni kai tsaye babu shamai shi yasa ake kiran annabi Musa kalimar rahman fa khudh ma ataituka don haka ka karbi abin nan da na baka wa kun na shakiri na kuma ka zan cikin masu godiya domin kaɗan ne waɗanda suka samu irin wannan kyautar da na baka kaɗan ne annabi Musa ya zo cikin waɗanda Allah madaukaki ya zaba ba shi kadai bane yadda Allah ya faɗa ala Ibrahim annabi Isma'ila annabi Ishaqa annabi Yaquba kakannin annabi Musa ne kuma dukkan su ƴaƴan annabi Ibrahim ne alaihi salam in banda annabi Yaqub wanda ke zama jikarsa a suratu Sad Allah madaukaki ya tara su ya ce ko ibadana ibrahim wa ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ko ibadana ka ambaci labarin bayan mu sai Allah ya kirga su annabi ibrahim annabi ishaq annabi yaqub ulil aidi wal absar masu karfin hali da basira Allah yana girmama su yace inna akhlaqnahum ma akhlaqnahum bi absati zikrada inna akhlaqnahum Allah yace hakika mu mun kebe su bi khalisatin da wani bakar falala zikirar dare wanda ya danganci wato ambato na aljanna Allah madaukaki ya yi musu wata ya yi musu tanadin wata ni'ima mai girma sannan ya ce wa innahum indana la min al-mustafin al-akhyar annabi Ibrahim annabi Ishaq annabi Yaqub Allah ya ce indana a wajenmu la min al suna cikin waɗanda aka zaba al-akhyar masu daraja daga cikin halitta na dan adam ba su kadai ba Allah ya ce wa zukur Isma'ila wa kuma ka ambaci labarin annabi Isma'il shine babban dan annabi Ibrahim alaihi salam wal yata'a wa zal kifli wa kullun dukkan su dinnan min suna cikin waɗanda Allah ya zaɓa. shi yasa Allah bai ce annabi Ibrahim kadai aka zaba ba amma ce inna Allah tafa Adama wa Nuhan me yasa bai ce wa Ibrahim ba sai ce wa Ada Ibrahim saboda karkashin annabi Ibrahim Allah ya zabi mutane da yawa ya zabi ɗansa annabi Ismail ya zabi ɗansa annabi Ishaqa ya zabi jikansa annabi Yaqub Dulkifli Amyasa annabi Musa ga ma annabi Isa إن كما آية أربعين في سورة آل عمران وإذ قالت الملائكة يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله ربك وطهرك وصفاك على نساء kace wa ala imran Allah ya zabi iyalin imrana iyalin يا ita ce maryam yarsa wanda ita ce fahimta mafi inganci in ji abu ayyar mai fassarar tafsirin baharin muhim Allah ya zaɓi Maryam saboda ita ce gyazumar annabi Isa alaihi salam lokacin da Allah ya turo mata mala'ika wa in qalatil mala'ikatu mala'ika ke cewa ya Maryamu ya ce Maryam inna ba haffafa ki lallai fa Allah ya zaɓe kaga magana can ta baya ta tabbata inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana mala'ika yana zuwa albishirin da yawa maryam jatumar annabi isa yace mata inna Allah astafa lalle fa Allah ya zabe ki wa tahhara ya tsarkake ki waqafa ki ala nisa'il Adamin. Allah ya zabe ki ya baki daraja akan matan duniya da wancan zamani wajibi ne musulmi ya yarda cewa Allah madaukaki ya fifinta wasu abubuwa akan wasu abubuwa Allah madaukaki bai sa darajar abubuwa guda ɗaya ba yakan fifinta wani dan adam kan wani dan adam duk yadda Allah ya maka kyauta sai ka karba kai shukura ka bar hikimar gare shi a kake tuhuma dan me Allah ya zaɓi wani ba ni ba don me Allah ya ba ma wani mulki ni bai bani ba dan me Allah ya ba mu wani ilimi bai bani ba dan me Allah ya ba mu wani shugabanci ni ba a bani ba da zaran mutum ya shiga wannan babi to halaka ta same shi la yus'alu amma yaf'al ba wanda ya isa tambayi Allah dan me kai kaza wannan kuma hikima ce tashi Allah ya zaɓi gida hudu inji ya zuba musu albarka kike nan don me Allah ya fifita waɗannan gidaje baka ita ba babu wanda ya isa ya tuhuri Allah ba zai ka ce a to don me Allah ya yi da namiji da yi mace ba don me Allah ke kawo dare da rana ya ba za a bar rana kadai ba in ka tambayi Allah don me yake aikin sa أهم يقسمون رحمة ربك نحن قطعنا نحن قطعنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله كتابته كوكك ربا رحمة الله نحن قسمنا بينهم معيشتهم مو مكربا أيوة ما أتكالنتم aka mai da kai manomi wancan kuma Allah ya ba shi damar yin kiwo makiyayi ne kai kuma Allah bai nufe ka da wata sana'a ba sai to haka ya ga dama baka cewa san me baka yi ta ba wannan kuma hikima ce ta Allah madaukaki abin da ya ware ya baka ka yarda da hukuncinsa jarabawa ce gare ka الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله يصطفي من الملائكة رسلا أما يكن ذائما من زنيك ملائكوه ya ware wasu daga cikin mala'iku ya ce ku ne manzanni na ashe ba duka mala'iku ne ma Allah ya ba su daraja na aikan da sakonni zuwa ga yan adam ba ba duka bane hatta mala'ikun Allah ya ware wasu yake ba su sakonni wa minan nasi haka na cikin mutane su ma kuma Allah madaukaki ya ware wasu yace waɗanda su ne zan ba su sakonni su kai wa mutane inna Allah sami'un Allah ne ji ne basirun Allah mai gani ne يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله yana sanin abin da ke gaban waɗanda ya ba su saƙonni su ita yana sanin abin da ke bayansu. su wa ila Allah turja'ul ga Allah ake mai da al'amura ka'idar kenan idan kana da imani baka cewa dan me Allah ya min irin wannan hukunci ba ba a tuhumar Allah Allah maɗaukaki yana da damar ya yi mahalittarsa abin da ya idan ya maka wani hukunci to sai ka tarba ka mai da al'amarin nan gare shi ka ɗauka kuma adalci ne rahama ce gare ka domin jarabawa ce Allah yake maka da wanda Allah ya ba shi daraja a duniya da wanda Allah ya ba shi kaskanci a duniya dukkan su jarabawa ake musu babu wani bambanci idan Allah ya baka dukiya bai baka dan yana son ka ba idan Allah ya hukunta talauci gare ka bai hukunta dan yana kin ka ba shi wancan mawadaci wadata jarabawa ke gare shi kai kuma matalauci talaucin jarabawa ne gare ka ka duba zabul ma'ad fi hadi khairul ibad litabi ibn al-qayyim al-jawziyya mujallad na farko shafi na 43 yake cewa وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ka lura ga yadda Allah ke halitta tsari na duniya gaba daya zaka ga Allah bai daidaita halittunsa ba ya fifita wani abu akan wani abu wannan kuma inda kana da hankali in ka zauna kai tunani ne zurfi zaka gane akwai hikima a cikin haka din kuma wannan shi ke gwada cewa Allah ɗaya ne kuma wannan shi ke gwada cewa babu mai iko a duniya cikakken iko kamar Allah tunda Allah zai fifita wani akan wani kuma kai da aka fifita wani akan ka din baka iya ɗaukaka kanka duk iya dabararka sai Allah madaukaki ya dubi rago ya bashi dukiya Allah ya dubi ƙato mai ƙarfin tsiya a bashi talauci wannan ƙaton ya koma yana maragon nan kuma ma aiki kafin ya samu abin da zai ci ashe da karfi da dabara tana iya ba ɗan adam abu da ya iya kwacewa wane shi ka dubi yadda Allah ya tsara duniya yace in kana da hankali wannan tsari ya isa ka gane hakika babu mai iya wannan sai Allah wa kamal hikmatihi haka nan wannan yana gwada kamalar hikimar Allah hikimar Allah wa ilmihi da iliminsa wa qudratihi da ikonsa wa annahu la ilaha illa huwa wannan ke gwada cewa babu abin da ke cancantar abota masa in banda Allah lahu khalqu ka ala lahu lahu yakhluqu ka khalqihi babu wanda ke da ikon yayi halitta yadda Allah ke yi bima'ana fala sharika lahu yakhluqu ka khalqihi babu abokin tarayya ga Allah wanda ke iya halitta irin ta Allah wa yaktaru ka ikhtiyarihi kuma yayi zabi yadda Allah ke zabi babu wanda ke iya wannan sai Allah a dubi mara lafiya Allah madaukaki ya bashi dukiya gashi yana kwance ba shi da lafiya kuma ga dukiya to da a ce iko na gurinsa da ya iya ɗibar dukiyar nan ya sama ma kansa lafiya sannan kuma sai a dubi masu lafiya a ɗora musu talauci wannan babu ne yin haka sai Allah in ji ibnu qayyim al-jawziyya wa ka da tadbirihi babu wanda ke iya shirin halitta yadda Allah ke yi fa hadha al-ikhtiyar wa tadbir wa takhsis al-mashhud أثره في هذا العالم في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته idan ka duba yadda Allah ke fifita wasu akan wasu Allah ke ware wasu akan wasu Allah yakan ɗaukaka wasu akan wasu wannan yana daga cikin mafi girma na mu'ujiza koko mafi girma na aya ta Allah madaukaki wadda ke nuna maka cewa lallai babu shakka akwai Allah wa akbaru shawahidi wahdaniyyati yana cikin mafi girma hujja da take tabbatar da cewa Allah ɗaya ne saboda wannan ba tsari ne da kake samun sa a ƙasa guda ba inda za ka tafi Amurka za ka tarar da irin wannan tsari ga jajayen fata suna nan Allah ya ɗauko bakar fata ya ba shi mulki a kansu wani inda hali yana iya haɗe ransa a yanzu saboda ta kai ya za a yi a ce mai jinin bakin fata yanzu shi ke mulkin Amurka Wa waye wannan in ban da Allah wallahi jama'a inda dukka duba a duniya baka babu wani guri da zaka ware inda Allah madaukaki bai sanya ayarsa ba wannan wata aya ce mai girma wacce take nuna maka Allah kadai yake da ikon shirya al'amura na duniya ya ɗaukaka wanda ya so ya kaskanta wanda ya so ya fifita wanda ya so Allah maɗaukaki yana da damar ya zaɓi wasu akan wasu wannan kuma hikima ce tashi wannan shi yake gwada maka akwai Allah domin babu kasar da ba a samu irin wannan babu wannan kasa ka samu mutum ne ya yi ilimi ya fi kowa ilimi amma sai Allah ya ba ma jahili shugabanci ya bashi gashi da ilimin yana ganin ina ma a ce shine shugaban kasa ya aka yi wannan kasurgumin jahili ya samu to haka Allah ya ga dama dole sai kai hakuri babu wanda ke da iko yayi wannan in ba Allah ba kuma in ka kiyar dama da hukuncin Allah ba ka iya canzawa ji ibnu qayyim al-jawziya yace wannan shi ke gwada maka lallai fa akwai Allah sannan kuma babu mai iya yi kamar Allah fa kana Allahu samawati sab'an ibnu qayyim yace da Allah ya tashi halitta sai yayi sammai guda bakwai faktarar uliya min ha sai ya zaɓi na bakwai din can faja'alaha mustaqirra lil muqarrabina min malaikati sai ya wasu mala'iku yace to anan za ku zauna saban bakwai wa khaffaha bil qurbi min kursiyyi saman bakwai ita ce ta fi kusa da kursiyinta malaman suna cewa kursiyu wajen dora ne na Allah tabaraka baka da iko ka suranta ga yanda kurdiyin yake baka da iko kuma ka ta ga yanda sawun Allah yake wannan kuma Allah ya bar maka sani amma hadisi ya tabbatar kurdiyo yana kusa da sammai bakwai wa min arshihi sannan kuma saman bakwai ita ce tafi kusa da al'arshin Allah kaga hadisin da aka yi saman ba guda ɗaya ba ce sama ɗaya sama ta biyu sama ta uku har dai guda bakwai amma sai Allah ya zabe na bakwai na bakwai din nan a nan ya zuba mala'iku da suka fi kusa da shi a nan ya sanya kursiyinsa saman bakwai ita ce ta fi kusa da al'arshinsa wa min arshihi wa askanaha man sha'a min khalqihi falaha maziyatin don haka kaga kenan hatta mai da Allah madaukaki ya halitta ya fifita wata saman akan wata an fifita saman bakwai akan sama ta shida sama ta shida aka fifita ta akan ta biyar haka nan har ka zo sama ta farko wa fadlun ana sa'ir samawati law lam yakun illa qurbuhu minha tabaraka wa ta'ala ba sai an gaya maka cewa sama ta bakwai ce ta fi daraja akan saman sammai guda bakwai din nan ba kasancewar sama ta bakwai ita ce ta fi kusa da al'arshin Allah madaukaki wannan kadai hujja ce wa hadha taqdil wa taqdis ma tasawi ma tati samawati kashi dai halittar samai din gaba ɗaya duk ɗaya ne babu inda zaka ga an bambanta halittar sama ta ɗaya da halittar sama ta biyu zuwa halitta ta sama ta bakwai halittar guda ɗaya ce amma sai Allah ya zabi na bakwai yake ita ce na bibinta wannan min abyan al-adillati ala kamali qudratihi wa hikmatihi yana daga cikin hujja mafi bayyana wadda take nuna iko na Allah da kuma hikimarsa wa annahu yakhluqu ma yasha'u wa yaktar Allah ke da ikon ya halitta abin da ya nufi kuma Allah yake da ikon ya zaɓi abin da ya ga dama babu wanda ke ma Allah zaɓi kuma suratul qasas آية 68 وربك يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرا سبحان الله وتعالى عما يشركون الله يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ده الله مهل التنكار yana halittar abin da ya yi nufi kuma yana zaben abin da ya yi nufi yana halittar abin da ya ga dama yana zaben abin da ya ga dama baka da ikon tambaya ma kana lahu khiyara su yan adam ba su da zabi zabi yana gawa yana ga Allah lahul khalqu wal amru halittar tashi ce sannan al'amarin gaba ɗaya ma nashi kana iya canza halittar ka ka koma mace Allah shi ga dama ya halicce ka gajere ya halicce ka baki ko ya halicce ka dogo ko kyakkyawa ko mummuna ya fito da kai a Najeriya da ya ga dama zai fito da kai a ƙasar China lahu al-khalqu wal amr fa tabarakallahu ahsanu khaliqin ba ku da zabi inji Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar Allah mahalicin ka shi ke da ikon halitta abin da ya ga dama kuma Allah shi ke da ikon zaɓin abin da ya ga dama Allah ya ga dama ne ya zaɓi annabi Muhammad yake na fifita ka akan duniya babu mai tambayar dambe ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun har ma kai tunanin Allah madaukaki ya ba mu wani adam zabi shine karshen maganar aka ce zargi ya tabbata ga Allah wannan wata shirka ce subhanallahi wa ta'ala tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah amma ya shiriku ne game da abin da ake ta danganta shi ga Allah Allah maɗaukaki ba kamar ɗan adam ba ba a ba shi shawara saboda Allah ya san gaba ya kuma san baya Allah ya san ciki ya san waje Allah ya san sama ya san ƙasa babu abin da ya buya gare shi don haka bai buƙatar shawara Dan adam ba shi da zaɓi Allah shi ke da damar zaɓi wa rabbuka ya alamu ma to kin mu rabbuka ya alamu ma to kin mu fadur wa ma yu'linu wa rabbuka ya alamu Allah mahadicin ka yake sanin abin da suke goyewa a cikin kirazan ma su tukinnu suduruhum abin da kirarun su suka boye duk tunanin ka Allah ya sani wa ma yulinuna da abin da suke bayyanawa wa huwa Allah wa huwa Allah la ilaha illa hu lahu al-hamdu fil huda wa la wa lahu al-hukm وهو الله شيني فألا إن لا إله إلا هو وأن بعد بين بوتا فاتيشي ya za a yi ma ku yi tunanin har wani yana da zaɓi a wajen Allah lahul hamdu fil ula wal akhira babu abin da Allah zai yi a ƙarshe a ga cewa Allah ya yi kuskure don haka godiya tana ga Allah a duniya duk hukuncin da ya yi a nan duniya ana gode masa don babu hukunci mai adalci irin nashi haka nan ma a lahira don Allah bai da shawarar ka ba a samun kuskure a hukuncinsa yadda ake gode ma Allah a duniya haka ake masa godiya a lahira wala hul hukm hukunci yana ga Allah wa ilaihi turja'una gare shi ake mai da ku don haka Allah madaukaki bai shawara da halitta ba shi da mashawarta abinda Allah ya nufi shi yake hukuntawa ibnu qayyim al-jawziya yace wa min hadha tafdiluhu subhanahu yanda Allah ya fifita wasu abubuwa a duniya haka ma a lahira aka fifita wasu abubuwa yadda ka nan duniya wani ya fi wani wallahi haka lahira ma za ta zo domin da duniyar da lahira duk na Allah ne lahul hamdu fil ula wal akhirah hukuncin yana ga Allah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un ibnu qayyim al-jawziyya yace ita ma lahira haka nan take ومن هذا تفسيره سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان ita ma lahira yadda Allah madaukaki ya fifita duniya wani sashin duniya akan wani sashi haka nan lahiran ma Allah ya fifita gidan aljannar wata tafi wata aljannar alfirdausi ta fi sauran gidajen aljanna Allah ka samu shige ta wa wannan aljanna Allah ya keɓe ta an arshahu saqafaha me yasa aka ce aljannar al-firdaus ita ce mafi daraja domin rufin aljannar al'arshin Allah madaukaki ne don haka hatta lahira yadda Allah ya fifita wasu a duniya akan wasu ita ma lahira haka take zuwa hadisin yana cikin sahihul bukhari إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة النبي صلى الله عليه وسلم yace ya Allah madaukaki yayi tanadin gidajen aljanna daraja daban-daban har guda ɗari ga waɗanda ke taimakon addininsa in ma da jikinsu ko da bakinsu ko da dukiyarsu duk wanda ke taimakon addinin Allah to Allah maɗaukaki ya masa tanaje gidan aljanna ita aljanna nan nan ma ta yi ne, kauri da ke tsakanin hawa na ɗaya zuwa hawa na biyu kama bayyana sama'i wal kamar tsakanin tazara da ke tsakanin sama da kasa ne annabi yace fa idza sa'altumullaha don haka in za ku roki Allah fas'aluhu firdausa ku roke shi aljannar firdausi fa innahu awsatul janna saboda alfirdausi shine tsakiyar aljanna wa a'la jannati kuma shine saman aljanna wa fawqahu arshur rahman babu abin da ke saman alfirdausi banda al'arshin Allah madaukaki wa minhu tafjuru anharu janna daga aljannar alfirdausi ne ƙoramin aljanna suke bubbugowa hadisi yana cikin sahihul bukhari ibnu qayyim jawziya yace kaga kenan hatta gidan aljannar ma Allah bai yi ta a martaba daya ba wata aljannar ta fi wata wannan ke gwada maka a ce tsari na halittar Allah madaukaki yadda duniya ya zo da shi haka nan ma lahira zai zo Allah ya fifita wani sashi akan wani sashi yadda Allah ya fifita wani tashin halittarsa a duniya akan wani tashi haka ma kiyama za ta zo wa fi ba'd al-athar yace a wasu labarai da aka samu daga manzon Allah yana cewa fa innahu garasaha bi yadihi wa ikhtaraha li khayratihi min khalqihi Allah madaukaki da hannunsa yayi da shan aljanna da hannunsa Allah tabaraka wa ta'ala da hannunsa yayi dashen bishiyoyin aljanna inji annabi Muhammad yaya kuma Allah ya wannan aiki wannan kuma shi ya baro kansa sai ma hadisi ya tabbata saboda darajar aljannar al ka duba hadisin da ke sahihu muslim hadisi na 312 hadisin al-mughira bin shu'ba annabi Muhammad ya ba da labarin wata hira da ta auku tsakanin annabi Musa da Allah madaukaki. Annabi Musa ya yi magana da Allah wa ya ɗauko wannan labarin ya kawo mana shine annabi Muhammad. Mazan Allah ya ba mu labari, Allah ya sanar da shi hirar yadda ta auku. Hadisi yana sahihu Muslim hadisi na 312. Mazan Allah ya ce, Sa'ala Musa rabbaku annabi Musa ya tambayi Allah mahaliccinsa yake ce masa ma adna ahadil jannati manzilatan ya Allah ina so ka gaya ne a aljanna waye gidansa ya fi kankanta cikin yan aljanna kuma a gaya mai girman gidan kaga dan adam yakan so ya san abubuwa da dama wannan tunanin ya zo ma annabi Musa kuma ya ga dacewar ya tambayi Allah madaukaki saboda ya samu fahimta akan wannan matsala ya tambayi Allah ma a halin jannati manzilatan daga cikin yan aljanna waye gidansa yafi kankanta قال سي النبي الله مدوكي يجي uba هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة gama rabo ربو كف ya tafi في جدنسا الله sa muna ciki. الله duk dan aljanna ya tafi gidan aljanna shi wannan mutumin shine na ƙarshe na ƙarshe in ji Allah yake gaya ma annabi Musa ya ji lokacin shi kuma yake zuwa to me yasa bai zo da wuri ba wannan dai ba mu samu bayani ba amma wasu hadisai suna nuna cewa daɗe wanda ya a cikin wutar jahannama ne ita ce ta sanya ya zama to mutum na ƙarshe da zai shiga aljanna domin wasu riwayoyi sun fassara hadisin da haka shi ne mutum na ƙarshe da zai fita daga wutar jahannama wannan ita ce aqidar ahlus sunna manzon Allah zai yi ceto ga wanda ya samu shiga wutar jahannama yana da imani a zuciyarsa komai dadewa annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi ceto gare shi Allah madaukaki shi kansa zai yi ceto sannan mala'iku za su yi ceto musulmai mutanen kware za su yi ceto wannan ita ce aqidar ahlus sunna saboda hadisai sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da dama suna bayanin haka Allah yake masa huwa rajulun yaji da ma udkhila ahlul jannati aljannata wannan mutum shine na ƙarshe kowa ya shiga aljanna an gama shine mutumin karshe fa lahu yana zuwa sai Allah yake masa udkhil aljannata to shiga aljanna kai ma fa yaqulu sai sai zai gardama ina ga wannan gardama ita ta sa ma ya zama mutum na karshe wai sai yana cewa ai rabbi kaifa ya za a ce in shiga aljanna wa qad nazala nasu manazilahum mutane sun riga sun shiga kowa ya kama gidansa wa akhadhu akhazatihim kowa ya samu rabon shi to ko ba ka da rabo ba za ka shiga ba ko a gefen titi yayi sai zauna domin in baka aljanna ina kake Kada wuta kaji wanda ya tsaya yana gardama wannan shi yake ba da amsar dalilin da ya sa ya zanna karshe Rasulullah ya ce shiga aljanna zai ce za a ce in shiga yanzu wato wani yakan tashi da gardama fa har a lahira Allah ka saba mu bai to amma kuma Allah ne hakuri fa yuqalu lahu sai a ce masa atarda an yakuna laka mislu mulki malikin min muluki dunya ka yarda dan shi tunaninsa shine wai an gama rabon aljanna kaf ba abin da ya saura wai yanzu za a ce shi ya shiga kamar an kware shi subhanallah ka ji fa a lahira wani ke tunanin ma an kware shi amma Allah yana da hakuri saboda dai akwai imani a zuciyarsa zai shiga aljanna wannan ita ce aqidar ahlus sunna komai kankantar imanin da ke zuciyarka manzon Allah ya ce ko da ya kai gwargwadon kwayan zarra to fa za ka fita daga wuta za kuma ka shiga aljanna sai Allah ya ce masa to da kake tunanin an gama rabo shin za ka yarda da za a baka gidanka na aljanna ya zama girmansa kamar girmar mulkin ɗaya daga cikin mutanen da suka mulki duniya ba ƙasa ɗaya ba ɗaya daga cikin mutanen da suka mallaki duniya a ce an baka gidan aljanna wadda daɗinta da girmanta yana kama da girman mulkin wannan mutumin Allah madaukaki ya masa wannan tambaya fa ya kulu sai ya ce raditu rabbi wallahi na yarda to a bani gidan aljanna wadda girmansa ya kai girman wato sarauta na wani mai mulki wanda ya mallaki duniyar gaba ɗayanta yana cewa na yarda amsan nan da ya faɗa fa ya kulu sai Allah ya ce masa laka zalika to na baka din kafin ya magana Allah sai ya ce wa misluhu da sa kafin ya magana sai ya ce wa misluhu da sa kafin ya magana sai Allah ya ce wa misluhu sai ya faɗa sau hudu sai shi kuma ya daɗe Allah sai kafin Allah ya faɗi na biyar sai sai raditu na yarda wasu abin yana ganin yayi yawa an ninka masa sau hudu فقال في الخامسة الله أنا فإن نبي رضيت yarda sai Allah ya يتي masa لك هذا to wannan an baka wa asharatu amsali sannan an ninka sau goma kashe ko mutum na karshe shiga aljanna abinda zai samu ya fi girman duniya ka yi tunanin misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada da wannan hadisi shin yaya girmar aljannar mutumin da ya shiga na karshe take an ce an bashi an kuma ninka an ninka an ninka sau biyar sannan aka ce an ninka sau goma sannan makura ma ya ce masa walaka ta haida sannan in ka shiga duk abin da ranka ya saƙa maka kana so zan baka na baka wannan dama je kaka yi tunani in ji Allah duk abin da zuciyarka ta saƙa ma ina sha'awar a ce ina da kaza to insha Allah za a baka wallahi zan ainuka duk abin da idonka ke jin daɗin ganinsa fa ya kudu sai ya ce tu rabbi na yarda da yarda ya Allah annabi Musa ya ce to na ji wannan wannan shi ne samun aljanna mafi kankanta rabbi fa a'lahum manzila gaya mun wanda kuma gidansa ya fi na kowa kada sai Allah ya ce ulaika allazina ratukai wannan baka iya sanin amsa su ya kai Musa an fa gaya maka wanda ya fi samun mafi kankanta ya za a yi maka kuma aljanna da ta fi daraja ya ce garastu karamatahum biyadi Allah sai ya ce ma annabi Musa da hannuna na yi da shan karamarsu Wanda ita ce hujjar ibn al-qayyim jawziya Allah da hannunsa yayi da shan aljannar al-firdausi domin ita ce aljanna mafi daukaka wa khatamtu alaiha bayan na gama Allah madaukaki sai ya ce sai na buga hatimi tunda na buga hatimi na yi doka falam tara ainun babu ido na wata halitta da ya taba ganin wannan ni'ima walam tasma a uzunun babu wani kunne da ya taba jin haƙiƙanin siffar ita wannan aljannar walam yahtur ala qalbi basharin kuma tunanin irin ni'imar da ke cikin aljannar firdausi tunanin ma bai taba shiga zuciyar wani dan adam ba ka zauna tunani ga yadda aljanna za ta zama Allah ya min a a'yunil aljanna min wato natsar da idanu aljanna da take sa idanunka su yi sanyi ni'ima ka natsu a cikin zuciyarka babu ido da ya taba ganin sa babu wani kunne da ya taɓa jin hakikanin labarin ni'imar da ke cikin wannan aljanna tunanin ni'imar ma bai taɓa shiga cikin zuciya na ɗan adam ba jaza'an bima kanu ya'maluna sakayya na abinda suka kasance suna aikatawa a duniya afa man kana mu'mina afa man kama kama fasiqa ba zama ne ba la amma ta fa a ce wanda zan ne a duniya ya yi imani da ayoyin Allah ya yi imani da sunnonin manzon Allah yi kaza yana kokarin yi bar kaza yana kokarin bari shin wanda ya irin wannan rayuwa zai tashi a kiyama kamar fasiki amma yake ba sa zama daidai amma da zina amanu amma da zina الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون wa amilu salihati waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka ingantattu a duniya mutanen kwarai salahum jannatul ma'awa suna samun gidajen aljanna a matsayin kuma su ta a ranar tashin siyama Allah ka tara mu gurin nan nuzulan bima kanu ya'malu Allah yana musu liyafa yana ba su masauki gidan aljanna saboda aikin da suka yi a duniya a ce dole a tashi tsaye kafin a samu aljanna Allah ya ce nuzulan bima kanu ya'malun a baya Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'malun sakayya ne na abin da suka yi a duniya ka dage wajen neman gidan aljanna in Allah ya baka dukiya nemi aljanna da dukiya. in Allah ya baka karfi na jiki ka nemi aljanna da karfin ka in Allah ya baka ilimi nemi aljanna da ilimin ka duk aikin da Allah ya baka yi kokari ka nemi aljanna وأما الذين فسقوا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا مما أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأما الذين فسقوا أما ودن لسكي فاسقا في الدنيا idan an tashi a lahira fa ma'awahu mun nar masu wuta ce a kai wani tsari kullama aradu an yakhruju duk sa'ilin da suka yi nufin za su fita daga wutar Dama. ko dufi har hafi a mai da su ko ba da hannu ake mai da su ba da guduma وقيل لهم ألا ce musu zuku azaban darin da kuntum bihi zibon, ku dan ana azabar wutar da kuka ta a duniya to ga sanan Allah kai mana sani wannan ita ce aqidar ahlus sunna babu shakka Allah madaukaki ya halicci wasu abubuwa da hannunsa wajibi ne ka yarda shekul islam ibn taymiya wani littafi da ake kira bayanu talbisul jahaliyya mujallad na farko shafi na ɗari biyar da goma sha uku yake cewa subutu ma asbatahu dalil min hadhihi sifat don an ce Allah madaukaki ya yi halitta da hannu lam yujib hajatar rabbi ilaiha wannan bai gwada cewa Allah yana bukatar abin ne fa inna subhanahu qadirun an yakhluqa ma yakhluquhu bi yadayhi wa qadirun an yakhluqa ma yakhluquhu bi ghairi yadayhi Allah yana iya halitta da hannu yana kuma iya halitta ba tare da yayi amfani da hannayensa ba وقد وردت الآثار من العلم بأنه خلق بعض الأشياء بيديه hujja tabbatar mana Allah ya yi wasu halitta da hannayensa Allah yana da hannaye ayoyin alkur'ani sun tabbatar hadisan manzon Allah sun tabbatar wajibi ne kai musulmi ka yarda. sannan kar ka yi tole tole yaya halin yake wannan kuma babu ruwanka amma wajibi ne ka yarda. me yasa saboda Allah ya faɗa kuma ya ce ya ma yi wasu halitta da hannayensa wasu halittan kuma Allah bai yi su da hannayensa ba hadisai sun tabbatar mana wannan an ibn Umar don haka na aka samo hadisi daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar sahabin Annabi Muhammad ne yake cewa khalaqallahu arba'ata asiya'in bi yadihi Allah ya halicci abubuwa guda hudu da hannunsa da hannunsa ya halicci waɗannan abubuwan guda hudu na farko shine al'arki wal da alqalami wannan alqalami shine Allah madaukaki ya sa ya rubuta duk abin da Allah zai halitta daga farko har zuwa ƙarshe sai da aka gama rubutun nan wannan littafin aka lade dan Allah ya fara halittun wannan alqalami Allah tabaraka wa ta'ala da hannunsa yayi ita Abdullahi Dan Umar wa Adam annabi adam Allah ya halicce shi da hannunsa haka ayoyin alkur'ani suka tabbatar haka nan hadisan manzon Allah suka zo da shi Abdullahi bin Umar ya ce wa jannatu adilin sai kuma gidan aljanna wannan aljanna ta alfirdaus gidan aljanna Allah madaukaki ya halicce ta ne da hannunsa bayan haka kuma qala li sa'irin khalqi baya da halittar al'arki da alkalami da annabi Adam da gidan aljanna sauran halittu sai Allah ya ce musu kun fakana ku kasance kawai duk sai suka auku ma waɗannan hudun da hannunsa Allah madaukaki ya yi hadisin yana cikin littafin tafsiri na al-Imam al-Tabari jami'ul bayan mujallad na cikin shafi na 145 ka duba littafin al-Imam al-Ajuri kitabu shari'a hadisi na 750 haka nan al-mustadrak littafin al-imam al-hakim mujallal nabi shafi 349 da littafin al-imam al-baihaqi al-asma'u was-sifat mujallal nabi shafi 126 ba Abdullahi bin Umar ne kadai ya faɗi wannan magana cikin sahabban manzon Allah ba Abdullahi bin Abbas shi ma ya faɗi haka don haka Ibn Qayyim al-Jawziyya yake cewa a ce kenan Allah madaukaki ya fifita halitta ta hata wato ta sake halitta Allah madaukaki ya fifita wasu akan wasu Allah ya fifita halittar annabi Adam ya yi ta da hannunsa halittar aljanna aka yi ta da hannu Allah madaukaki ya halicci al'arshi da hannunsa ya halicci alkalami da hannunsa sauran halittu kuma Allah ya ce musu kun sai suka tabbata kaga hatta ta sake halittar Allah madaukaki bai yi ta wuri guda ba bai yi ta a salo guda ba Allah madaukaki ya bambanta wasu halitta daga wasu halitta wasu ya halitte su da hannunsa wasu kuma Allah madaukaki ya yi su da kalmarsa ta kun shi ke sai suka tabbata ومن هذا da. للملائكة ibn al-qayyim al-jawziya yace in ka koma ta sashi mala'iku haka nan zaka tarar su ma darajar su ba guda bace mala'ikun da Allah ya halicce su su ma fa Allah ya fifita wasu akan wasu ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم الله مدوكي يا ذاتي وسط كم ملائكو على سائرهم يتيتي تاسو التوراة كجبريل وميكائيل وإسرافيل waɗannan mala'iku guda uku ɗin mala'ika jibril mika'il israfil Allah ya fifita su akan sauran mala'iku da ya hujja saboda annabi haka yake jira su in ya tashi yin addu'a yadda Aisha ta bada labari idan manzon Allah ya tashi cikin dare kafin ya fara nafila akwai wata addu'a da yake yi ita yake fara gabatarwa sannan ya fara karatu اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم من الله yana wannan addu'a bayan ya yi kabbara sai ya yi addu'an nan kafin ya karanta sura ta fatiha sannan ya ci gaba da sallarsa amma wannan du'a'i Aisha ta ce manzon Allah yana yin sa ne kawai idan ya tashi da fitilu cikin dare Jibrila wa Mika'ila wa Israfila ya Allah mahalicin mala'ika Jibrilu da Mika'ilu da Israfilu fatirar samawati wal ardi kai ne kake kiro halittar samai da ƙasa Alimar gaibi wa shahadati kai ne kake sanin koye Allah kai ka san abin da ya bayyana anta tahkumu baina ibadika lalle fa Allah zaka yi hukunci tsakanin bayi fi ma kanu fihi yaqtalifun a cikin abubuwan da suka yi sabani akan su a nan duniya to ina roƙonka ihdini lima tulifa fihi min al-haqq bi idnika ka shiryar da ni tun daga duniya tun ban mu ba Allah ka nufe ni gane abin da ke zama shari'a cikin abubuwan da aka samu sabani a kai innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim lalle kai kana shiryar da wanda ka ga dama har ya gane ta barke madaidaici don haka ina roƙonka duk al'amarin da aka samu sabani a kansa Allah madaukaki ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya a nan duniya kafin ma mu je kiyama saboda a ranar tashin kiyama lokacin da Allah zai yi hukunci a tsakanin bayi game da sabani da ya auku a tsakanin shi dama tuni Allah ya riga ya shirye da shi zuwa ga tafarki madaidaici kaga a lahira sai dai kawai ya tafi aljanna wannan karantarwa ce gare mu mu mabiyarsa. saboda shi hakika babu shakka an tabbatar da cewa manzon Allah zai tuni ya tsira waye yake da sauran aiki mu ne mabiyansa to wannan du'a'i kamar yana karantar da mu ne mu rike ta da kyau duk idan da aka ce mutum yana wannan addu'a to kai yana roƙon Allah ne ya ciyar da shi abinda duk aka samu sabani to shi Allah ya dora shi akan gaskiya kaga kenan Allah tabaraka wa ta'ala in ya amshi addu'anka duk wata matsala ta duniya wacce ta zamanto an samu sabani a kanta ko da sabanin nan girman sa ya shiga aqida kai kam Allah madaukaki zai tsere da kai domin tuni dama kana roƙonsa ya Allah abinda duk aka samu sabani a kan shi. ina roƙonka ka shirya da ni tafarki madaidaici wannan ita ce do addu'ar da manzon Allah ya rike ibn al-qayyim yace to wannan du'a'i na manzon Allah in muka dube ta cikin ita addu'ar nan za mu tarar da wani karantarwa abinda Allah ke karantar da mu shi. mala’ikun nan guda uku sune suka fi daraja cikin sauran mala’iku shi yasa annabi Muhammad yake tawassuli da sunayensu a cikin du'a'i domin Allah ya amshi bukatarsa Allahumma rabba Jibrila wa Mika'ila wa Israfila ya Allah mahalicin mala’ika Jibrilu da Mika'ilu da Israfilu kaga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ne yana tawassuli da wani aiki na Allah maɗaukaki na halittar waɗannan manyan mala'ikun to saboda girman wannan aiki Allah maɗaukaki ya shirya da shi ta farki shi fa zakara haula istalasa min al mala'ika ya ambaci waɗannan guda uku din likamali ihtisasihim saboda kamar keɓanta su ga Allah wasfa'ihim wa qurbihim min Allah su Allah madaukaki ya zaba cikin mala'iku su ne suke kusa da Allah wa kam min malakin ghairihim fis samawati ibn qayyim kuma da iku nawa Allah ya halitta suke cikin sammai falam yusalli illa haula'i sabata amma annabi da ya tashi cikin dare yana ibada bai kira sunan wani mala'ika ba sai guda uku din nan fa jibrilu kaga mala'ika jibrilu sahibul wahayi shi ke kawo wahayi shi ke saukar da wahayi ga annabawa allazi bihi hayatul qulub wahayin nan a dalilin ne Allah ke raya zukatan mutane su samu shiriya har kuma a lahira su shiga aljanna wal arwa wa mika'il shi ko malaika mika'ilu sahibul qabri allazi bihi hayat ardi Allah ya wakilta masa aikin sa shine saukar da ruwan sama in babu ruwa kasa ba ta rayuwa malaika jibril shi ke kawo wahayi in babu wahayin mala'ika jibril zuciyar dan adam ba ta rayuwa mika'ilu kuma ya saukar da ruwa in babu ruwa ƙasa ba ta rayuwa kaga kenan kamar Allah ya raba aikin su gida biyu kai ba su abinci kai kuma ba su shirya wa da shi kuma mala'ika bi israfilu sai ka ce aikin ka ne duniyar addiba masa wa'azi in lokaci yayi sahibu suri ga kaho ka rike Annabi allazi idza nafaqa fihi da zaran ya busa to ukhiyat nafqatuhu bi idnillahi ta'ala al-amwat idan ya busa wannan kaho duniyar za ta tashi sannan idan ya sake busawa kuma Allah zai zuba ma matattu rai wa akhrajahum min quburihim Allah ya fitar da su daga kaburburansu kaga Allah ya ba su kamar aiki uku dinnan su ne manyan ayyuka na duniya aiki na farko ne ɗan adam dama Allah ya halicce shi ne domin bauta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halitta aljanu da mutane ba sai don su bauta min to da Allah ya halicce ka saboda ibada sai ya turo mala'ika jibrilu ya saukar da wahayi wanda a dalilinsa zaka samu tsira to idan babu azin kifa sai dan adam bai zama duniya sai aka ba wa mika wannan aiki kai kuma saukar musu da ruwan sama idan Allah ya saukar da ruwan sama albarka ta samu bi na shari'a ta samu saboda haka mika'ilu aikinsa shine raya kasa mala'ika jibrilu kuma aikinsa raya zukata sannan israfilu kuma aikinsa busa kaho kaga kenan hatta cikin mala'iku inji al qayyim al-jawziyya Allah madaukaki bai bar darajar su guda ba wasu sun fi wasu daraja وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء sannan ka koma ga annabawa yadda aka dubi mala'iku aka fifita a kan wasu haka nan annabawan Allah su ma fa Allah madaukaki bai bar su darajar su guda ba tilkar ba ba'dahum ala ba'dhin Allah ya yake hatta manzannin nan wasu mun fifita su a kan wasu milladun adam alaihi wa alaihi musallatu wassalam ka kirga tun daga kan annabi adam har zuwa kan annabi Muhammad wa Ummiatu alfin wa arba wa ishiruna alfa annabawa mutum dubu ɗari da ishirin da hudu Allah ya ce bai sa daraja su guda ba waɗannan dubu ɗari da ishirin da hudun wakti ya rubun rusula minhum sai ya ware manzanni daga cikinsu salatu mi'atin wa salatu ashara mutum ɗari uku ne da goma sha uku kaɗai alama fi hadisi abi dharr allazi rawahu ahmad yadda hadisin abu dharr al-gifari ya kawo hadisin da ke cikin al-musnad littafin al-imam ahmad da kuma ibn hibban a cikin littafin shi ma haka ne ya inganta riwayar to annabawa dubu ɗari da ishirin da hudu Allah ya zaɓi mutum ɗari uku da goma sha uku kaɗai ya ba su manzanci daga cikin ɗari uku da goma sha uku واختياره أولي الأزم منهم وهم خمسة في أبا يوارد بدادي يركميتي وأن نسوني منيا سورة الأحزاب عند أن بيتي وإذ أخذنا من النبي وإذ أخذنا من النبي من فاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقه إذ لوكتين muka ɗauki alkawarin annabawa ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم yadda Allah madaukaki ya jera sunayen su dinnan waɗannan su ne ulul azmi min ar manyan annabawa daga cikin manzanni babu kamar waɗannan sai aka da manzon Allah wa minka mun dauki alkawarinka kai ne na farko wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam ka ji guda biyar wa aqadna minhum mithaqan qadiba mun karɓi alkawari mai karfi wajen su liyas'ala sadiqina an sidqihim liyas'ala sadiqina an sidqihim wa a'adda lil kafirina azaban alima Wanda amma madaukaki zai yi tambaya ga masu gaskiya a ranar alkiyama game da gaskiyan da suka tsayar wa a'adda lil kafirina azaban alima waɗanda suka kafirce ma Allah kuma Allah ya mutu tare da azaba mai radiya kiyama a yadda aka jera sunayen su din nan anan haka nan aka kawo a suratu shura aya ta goma sha uku shara'a lakum min ad-din shara'a lakum min ad-din ma yasabihu nuhan والذي أوحينا إليك وما وصلنا به وما وفينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا في الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يبتلي إليه من يشاء شرعنكم من الدين ما وصى به نوحا أن شرعنتا مكو شريعة الدين إرم ودى أكي وسية تجا النبي نوح عليه السلام والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى إذا الله يجير النبا ونن ولما سنة تكي سوى تسوني أولو العزم من يمن ذني me aka shar'anta musu an aqimu dina shine dukkan ku kusai da addinin Allah wa la tatafarraqu fihi rabu game da al'amari na addini kabura alal mushriki da da tad'uhum ilayhi wannan abin da kuke kiran kafirai wallahi yana da girma a wajen su Allah yattabi ilayhi man yasha Allah yana zaban wanda ya yi nufi wa yahdi ilayhi man yuni Allah yana shiryar da wanda ya karkatar da rayuwarsa zuwa gare shi ibn al-qayyim al-jawziya yace kaga cikin manzanni 313 Amma sai ya zabi guda biyar annabi Muhammad annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa alaihi assalam to cikin biyar din fa yaktara minhum al-khalilai sai Allah yake to cikin waɗannan guda biyar din khalil masoyana guda biyu ne daga Ibrahim sai annabi Muhammad صلى الله عليه وعليهما السلام صلى الله على آه صلى الله عليهما وآلهما وسلم ومن ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم أما يا ذابي النبي إبراهيم يا ذابي النبي محمد هو النص أنا كرنسا خليل الله yadda ake kiran annabi Ibrahim Khalil aka ake kiran annabi Muhammad Khalil su kaɗai ne waɗanda suka samu waɗannan darajoji cikin manzannin Allah idan ka koma halitta ta ɗan adam fa Allah madaukaki ya fifita zuriyar annabi Ibrahim saboda a karkashin ta ce yake sanya turo annabin karshe shine annabi Muhammad inji ibn qayyim al-jawziyya min ajnasi bani adam sun makhtara minhum bani kinana aka zaɓi banu kinana min khuzaima in makhtara min waladi kinana in ka dubi zuriyar banu kinana daga cikin su Allah ya zabi quraishawa sun makhtara min quraish daga quraishawa Allah ya zabi banu hashim sun makhtara min bani hashim daga banu hashim sai Allah madaukaki ya zabi sayyida ولد adama muhammadan sallallahu alaihi wa sallam shugaban yan adam shine manzon Allah haka nan yadda Allah ya zaɓi annabi Muhammad ya fifita shi haka nan fa Allah ya fifita sahabbansa sahabban manzon Allah da kake gani ko su kansu ba da su guda ba su ma wasu Allah ya fifita su akan wasu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 sahabban na farko abu musal ashari irin su sayyidina abubakar min al-muhajirin daga cikin waɗanda suka hijira wal ansari da waɗanda suka ba wa annabi muhammad tallafi suka taimaka mu musulmai bayan hijirarsa su ne sahabbansa na madina والذين تبعوهم da ma waɗanda suka biyo bayan suka kaga yadda Allah ke jera jera su a ta yadda suka zo a jere din nan wannan shi ke gwada maka cewa sahabban manzon Allah daraja su ba guda ce to amma da suke dukkan su an yi riko ne da gaskiya Allah ya ce wallazina tabauhum bi ihsanin wadanda suka bi bayan su da kyautatawa radiyallahu anhum Allah ya yarda da su dukkan su Allah ya yarda da al'amarin su wa rabu anhu kuma su ma da hukuncin da Allah ya yi musu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar Allah ya musu tanadin gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana karkashin su na fiha abada za su dawwama cikin aljanna har abada zalikal fawzul azim wannan shi ne rabo mafi girma ce hatta sahabban Allah tare da su ba guda ba ce. kai wato hatta ma na farko ɗin da ake magana ka lura da abin da manzon Allah ke faɗa hadisin yana fahimtar bukhari hadisin bakwai. hadisin yana صحيح مسلم hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da cikin da hudu manzo Allah yake ce الله أن يكون an yakuna على أهل بدر ahli badr wanda shi tafi yakin ana masa fatan Allah ya ce idi maluma shi itin duk abin da kuka ga dama ku je ku yi na muku gafara in dai kana cikin waɗanda suka halarci yakin bada, to Allah ya ce abin da ka ga dama ka yi don ko ta gafarta maka duk zunubin da za ka yi za ka tafi aljanna hikima ta Allah madaukaki ta ya zama to kuma cikin su babu mai zunubin ai dalilin da ya sa Allah ya zabe su kenan ya mutu gafara saboda imanin ga hadisin sayyidina Ali wanda ke bayanin wannan falala da waɗanda suka halarci yakin Badar suka samu a bakin Annabi Muhammad shine Ibn Hajar yake cewa inda duk kaga an sa da Allah إما a القرآن alqur'ani ko a hadisin manzon Allah laisa littaraji ba kamar magana ke da mutum ke yi da dan uwansa ba la'alla in kai kace ne la'alla ana fata babu mamaki abin da zai samu ba amma idan a alqur'ani ka ce la'alla ko ka ji annabi ya ce abin zai tabbata ana fata a abin ya tabbata ne da bai tabbata ba da Allah bai faɗa ba da bai tabbata ba da annabi bai faɗa ba tunda annabi ce ana fata wanda duk ya halarci yakin badar Allah ya masa gafara to abin ya tabbata saboda haka waɗanda suka halarci yakin badar suke da wata daraja ta daban a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda Allah madaukaki ya zabi wasu akan wasu cikin sahabban manzon Allah haka nan kuma Allah zai fifita al'ummar annabi Muhammad akan sauran al'ummomin in ji ibn al-qayyim al-jawziya wa ikhtara ummatuhu sallallahu alaihi wa sallam ala sa'ir al-umam hadith ba'd bil hakim in bi an jaddi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqul من ضمن أن يكرت آيوين من suratu آل imran مثال آية تقليل بوما كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن منكر وتؤمنون بالله وما آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون الذي أكرت وأن آية تقريد قومة سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس كونوا مثل الحي جمتان da Allah madaukaki ya halitta ku ne mafi daraja lokacin da annabi ya karanta wannan aya kamar imani Ahmad wa gairihi qala rasulullah sai manzon Allah yake antum وكن سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها الله من ذا الله يتم صحابي كل الأمة نسبعين ينزو daga cikin al'ummomi da Allah madaukake a kan duniyar nan ku ne ikon na saba'in amma dukkan al'ummomi da Allah ya yi nan guda saba'in ku ne Allah ya zaba ku ne mafi daraja akan sauran kashi kuma ku ne na ƙarshe hadisi yana cikin musnad na al Ahmad wata riwaya manzon Allah ke ce musu nukmizu yawmal qiyamati sab'ina umma a ranar al-qiyama idan Allah yana tara mutane yana tara su ne al'umma al'umma to mu ne al'umma na saba'in annabi yake nahnu akhiruha mu ne na karshe wa khairuha kuma mu ne mafi daraja mu ne na karshe cikin al'ummomi guda saba'in a ranar takin kiyama kuma mu ne muka fi daraja ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da tamanin da bakwai wannan kike gwada cewa hatta annabawan da Allah ya turo da bai sanya darajar su guda ba mabiyan su din ma Allah maɗaukaki bai daidaita darajar su ba wanda ya bi annabi Muhammad darajarsa ta fi wanda ya bi wani annabi wa zahara asaru hadha ibn qayyim in ka duba zaka ga tasirin haka fi ahmalihim don Allah ka dubi ayyukan mutane ai a yanzu akwai masu da'awar cewa suna jin annabi Musa su Yahudawa akwai masu da'awar cewa suna jin annabi Isa su ne Kiristoci ibn qayyim jawziya yake to ka dubi dabi'ar mutum uku kawai yanzu wannan zai faɗa maka abinda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani gaskiya ne abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne ka haɗa mutum uku wuri guda fi a amalihim wa akhlaqihim wa tauhidihim shin mu'amala tsakaninka da musulmi ya fi daɗi ko mu'amala tsakaninka da kafiri ko da bayahudi kuma ko da ta mu'amalar ka dubi yadda ɗabi'ar su take ke kare na musu halayyarsu ba dai bane da na musulmi sannan yake to haka na lahira wa manafiluhum fil janna hatta masauki da za a ba wa mutane a ranar kiyama aljannar mutumin da ya ji annabi Muhammad ta fi aljannar mutumin da ya ji annabi Musa yadda Allah ya fifita al'ummar a duniya haka nan makomarsu take a ranar tashin kiyama fa innahum a'la minan nasi ala killin fawqahum yashrifuna alayhi Ibn al-qayyim al-jawziya yace al'ummar annabi Muhammad a filin hisabi ma inda ake tara su da banne. ba kamar sauran jama'a bane sauran annabawa da al'umma su suna nan a filin hisabi amma al'ummar annabi Muhammad akwai wani tudu da aka yi a filin hisabi fawqahum shirkuna alaihim suna da wata daraja ta daban wanda duk ya daga ido yana hangen al'ummar manzon Allah ita ce mafi daraja a filin hisabi wa tirmidhi min hadisi Buraida bin Husayb al-Aslami qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sannan ahadul jannati ishiruna wa mi'atu sabqin lokacin da za a shiga aljanna bayan an gama hisabi waɗanda za su shiga aljanna ɗin, nan sahu ɗari da ishirin ne sahun mutane ɗari da ishirin ne annabi ya ce samanu na minha in ka kirga sahu tamanin min hadhihi al'umma duka al'ummar annabi Muhammadu. sahu tamanin daga cikin sahu ɗari da da za su shiga aljanna manzo Allah yake min hadhihi al-umma wa arba'una sahu arba'in kacal min sa'ir al-umma sune ba aka bar sauran al'ummomi. babu mamaki ke a to wannan kai alamar kan kai manzo Allah yayi bayani ka duba sahihul bukhari hadisi na 6528 ko fathul bari irin bayanin da ibnu hajar yayi mujallar mata da ita ce na dari uku da tamanin da biyar manzon Allah ke tambayar sahabbai yake a matar daula an ta kunu rubu a ahlin janna yanzu ba za ku so ba a ce in an kasa yan aljanna kashi hudu ku ne kashi guda kunna sahabbai suka ce na an gware za mu so haka kana annabi sai yake a tar daula an ta kunu sulusa ahlin janna ko kuna son a ce in an kasa masu shiga aljanna kashi uku ku ne kuka dau guda kunna na muka ce muna son haka kana sai manzon Allah yake atardauna an takunu shatara ahadin janna ko kun yarda a ce rabin masu shiga aljanna duka mabiyan annabi Muhammad ne kun da sahabbai suka ce na'am mun yarda kana sai manzon Allah yake wallazi nafsu Muhammadin biyadihi na muku rantsuwa da wanda rayuwar annabi Muhammad ke hannunsa inni la arju ina fatan an takunu nisfa ahli janna tabin masu shiga aljanna ku ne annabi ya faɗa a cikin wannan hadisi yake rabi wancan hadisi yake faɗa fiye da rabi cikin sahu ɗari da ishirin sahu tamanin duka musulmai ne sai annabi ya bada bayani ya ce zalika dalili dalilin da ya sa mafi yawan masu shiga aljanna mu ne saboda Allah ya ce la yadkhuluha illa nafsun muslima babu mai shiga aljanna sai rai musulmi sannan idan za a kwatanta musulmi da arna ko a wannan zamani don an ɗauki alƙalami ka gani wa ma an fi ahadin kirki inda za a gwada yawan ku in ji annabi muhammad da yawan kafirai a ranar tashin kiyama illa ka sha'aratul bayda wallahi kamar farin gashi ne fi jirgin saurin aswad a samu biki mai baki irin sannan a samu gashi guda ɗaya shine fari a jikinsa manzon Allah haka yake haka zaka ga musulmai a cikin kafirai a ranar tashin kiyama ɗaya ne auka sharati sauda ko kamar bakin gashi ke jiddi saurin ahmar a cikin jan jini. a ce an samu bakin gashi guda ɗaya galibin masu mutane a filin hisabi in ka duba kafirai ne yan mutane da yawa mabiya annabawan sun ci amanar annabawa ba su yi biyayya ga su biyayyar gaskiya ba ba yahude in ka dube aqida sa a yanzu ai ba addinin annabi Musa yake ba da awace ta baki in ka dubi kirista addinin da ke yanzu ai da awace ta baki ba asali addinin annabi kan ba a ranar tashin kiyawa annabawan suna barranta daga mabiyansu wanda shi yasa mafi yawan masu tafiyar aljanna duka mabiya na amma a duniya a yau in kana neman mutumin da ke riko da addini sosai sai ka nemi musulmi saboda musulmi yake addini tsakaninsa da Allah zai iya rabuwa ransa saboda wannan addini ba ka samu mai irin wannan hali cikin sauran mabiya addinai saboda haka annabi yayi gaskiya ko yanzu ka duba ibn al-qayyim yace zaka ba da shaida haka duk abin da aka faɗa haka nan ne Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah gafarta mana kuskure da yawo Ah, akwai tambayoyi gobe za mu karasa karatun yadda muka ɗauko insha Allah muna fatan gobe za mu rike kuma da yawa mutane suna yin tambayoyi na son zuciya mutum sai ya rubuta tambaya biyar goma shi kadai yan kwan daya kuma tambayoyin ga sunan da yawa wanda bai yi tambayar ta an karanta ba ya yi hakuri wallahi lokaci ne akwai hujja ne game da farawa ko buɗe majalisin karatun musulunci ko taron musulunci da karatun alkur'ani babu shakka babu asali a ce ba za a fara taro ba sai ma ya karanta ayoyi wato shin dai eh, ba kafin a fara taro sai a ce bari a fara kira'a sannan a fara wannan ba asali bane game da yadda manzon Allah yake gabatar da darussan shi shi annabi da zaran ya fara darasinsa yana farawa ne da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh amma malamai sun ce ba bid'a bace yin haka saboda sauraron karatun alqur'ani ibada ne manzon Allah ya kance masahabai ku karanta alqur'ani sauran sahabbai a zauna ana sauraro a ce jin karatun alqur'ani ba laifi ba ne matukar ba a mai da shi a matsayin sharaɗi ba kafin a fara taro sai an yi idan an mai da shi a matsayin sharaɗi to a yi hakika ka duba littafin bakar abu zai tasihu du'a shafi na ɗari biyu da cikin da takwas wai da tilawa alqur'ani sai da alwala ake yin ta ba ko babu alwala in kana karatun alqur'ani ka kawo kan ayar sujuda ka yi kuma ko da rana za ta faɗi ita ba ta da lokaci sannan kuma ba ta rabi bane ayi alwada alwala ka duba al muhammad mujallal na biyar shafi da ɗari da da bakwai nailul awtar mujallal na kusa shafi na ɗari da ishirin da bakwai al-ikhtiyarat da ibn al-qayyim shafi da sittin yana tambaya kamar haka lokacin ah, wasu suna rubutu yana da wahalar karantawa ko mai lokacin zai so mutum abinci sai lokaci ya yi to ina ga yana nufin <laughs> bai sahur ba har ji kuma na zai kira sallah a ga da yi sakaci sai ya yi sahur da sauri yana kira sallah yana sahur da shi babu da shi babu da shi don kayan sahur ko da ana kira sallah in dai gari bai haske ba ku duba sahihul jami'i sahihul na dubu bakwai da ɗari bakwai da tamanin da shida shin ina mutum ya aikata abu bisa jahilci kuma sai Allah ya sai na tuba ga Allah kuma ina neman ƙarin bayani to babu wani bayani illa kawai in tuba ta inganta Allah zai gafarta maka amma a taubatun nasuh ita ce tubar da ba a koma mata ba ba tuba mu turu ba in ka tuba ka tabbata ka tuba ba ka sake koma ga wannan dafi matukar ka yi irin wannan tuba Allah zai gafarta maka komai girman laifin da kai wata yana cikin al-nihayat fi garib al-hadith wal athar da kafi ibn al-asir in ka duba tarihi da ya kawo da an-nusus mujallal ya sati na 63 zakka eh, za ka ba mutum ɗaya ne ya fi ko mutane da yawa duk wanda kai ya dace da sunna ko dai ka raba wa mutane ko ka ba wa mutum daya duba fatawa majalis da'ima tambaya ta dubu da ɗari biyu da hudu mutum ne ya shiga itikafi sai ya fuskanci akwai matsaloli tare da shi sai ya fita daga itikafin ya koma ta hajji to ya matsayin ta hajjidin ta eh, eh, matsayin ta hajjidinsa kuma akwai niyya ba ta yana nufin cewa akwai laifi ke na mutum ya katse itikafi ba dai babu laifi dama kai kaga dama ka shiga itikafi din in ka ga ba za ka iya ba sai ka ji ta abinka babu ma sallama kuma ba ka fara sannan ba ce karama ba dajin ka kenan itikafi ka ga dama ne ka shiga Za ka bugo waya gida ba biya ko ba ce ya gaje to jama'a sai an jima da ba al-mawdu'atu fiqhiyya mujallal 3 shafi 364 mata ta ce na ji ba na son ta domin ba ta ɗaukar umarni da rikini ah, ba ta yin hijabi ko lullubi ne mai izini kafin fita ko ta yi tafiya shafa turare kafin ta fita ba ta azumi abubuwa sun yawa duk daidai kawai shi za su rabu ina tsoron mu ci gaba da zama haka ta yi haƙuri da ni ko ta nemi biyan bukata da namiji a waje Allah ya kama da laifi to in na ka ta Eh, ta koma kafirci eh, ko in sake ta koma kafirci dama musulunta da yake na ko ko kuma eh, ya rike ta a haka yana neman shawara da shawara tana gunka musulunci ne da ce ka ka rike mata ka rike ka zauna da aure ana saba ba Allah ba shari'a ba ta bai da haka ba don haka yasa aka halatta daki sannan idan addini tana yi ne domin Allah ba za ta bar auren ba ba za ta bar musulunci ba don auren ku ya mutu amma dai saki halal ne kuma haramun dai musulmi ya zauna da fasika ka duba majalisar da imamu jalla na goma sha tara shafin dari biyu da hamsin kan karanta fatiha sau uku ayatul kursi sau goma sha ɗaya bayan kowace sallah ce da sallah kwarai bid'a ne yin hakan ayatul kursi sau ɗaya ake yi sau ɗaya za ka karanta ayatul kursi sahihul jami'in kabir hadisi ya dubu shida ɗari hudu da sittin da hudu don Allah ina son ƙarin bayani akan kad qamati salati sau biyu lokacin inkama babu shakka ya tabbata haka annabi ya karantar da Abu Mahzura ka duba samarul mustafa mujallal na farko da 120 amma mai ta kad qamati salat kuma idan aka yi sau ɗaya ma babu laifi wasu malamai sun ce za a iya karanta wasu ayoyi mamaci a nema masa gafara kamar ayatul kursi fa albayyana su limani da ake ta tambaye su ina hujja tunda ba mu bane muka faɗa ku ta da addu'a domin ina neman wani matsayi position na manaja a office namu Allah shi sa ya dace kuma ya ce ya zama taimako gare shi na addini a da na kasance idan an ambaci wuta ko aka tuna mutuwa da sauran su yanke hankali na ya tashi amma ban da yanzu kuma a da ina karanta alkur'ani sosai amma yanzu in na fara sai in fara jin kasala bacci to ya wannan abu yake yana daga mu hankali sosai wani shawara za ka bani ka kara dagewa shi da shawara da kowa ka ga yana addini dagewa yayi ka dage in ka dage Allah zai taimaka maka don Allah menene hukuncin wanda duk lokacin da zai aikin alheri kamar karatu alkur'ani ko sadaka shi ke zai samu ka masa tunanin riya da kyauta ba domin riya shirka ne ya kokari ya hana zuciyarsa wannan ina hukuncin wanda ya yi ba'adi gurin da zai yi kabbi babu laifi da gangan in ka canza ba'adi ya koma kabbi ko kai yi a matsayin ba'adi da gangan ma sanda ka kai wato a fatul bari mujallal na shafi na 91 babu ma sabani a tsakanin malaman sunna haka nan sharhu sahih muslim mujallal na biyar shafi na 56 menene hukuncin wanda yake zama a mota kusa da mace yayi wasa da ita har ya fitar da mani to yayi haram kenan Eh, domin ai taba cikin mace wadda ba halaliyar ta ba ai haramun ne yana cikin annabin ta da'i ba su jalla ta ba ku shafe talatin da shida mutum zai iya kaura cewa wani da yana ba shi shawara mai cutarwa babu laifi don kare tsanci mutumin banza amma dai kusantar ta ana jan hankalin sa ai mai nasiha har da yake ne yake amma idan mutum ya zama to ya tabbata fasiki ne babu laifi don an kaurace masa to kafin bayan mutum da na karanta ta da 1908 ta al-minhaj na al-imam an-nawawi mutabbas na uku shafi na ɗari da shida wannan kuma yake cewa hukuncin wanda ya yi alwalar kwanciya da za da azkar na kwanciya sannan kuma daga baya sai tara da iyalin da toya ya alwalar da ke tawar wanda ke za ba baya tun da ya tara da iyalin da kuma babu alwala aiko sai sake wani kafin ya kwanta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تفوز به بيننا وبين معاصيك وبطاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله